ƙarshe annabi sallallahu ya ce abinda mutum ya rayu akai akai zai mutu abinda mutum ya mutu akai akai za a tashi shi ka dinga lura da ƙarshen al'amura haka za a tashi ranar alkiyama zumar tawaga tawaga mawaƙa ga tawagansu makiɗa ga tawagansu alarammomi ga tawagansu makaranta kowa da tawagarsa to kar kar ka yi jinkiri baka san yaya ƙarshen zai zo ba ka nemi taimakon Allah ka tsaya akan aikin alkai yana daga cikin alamar alamar alamar hankali shine mutum ya dinga lura da me zai je dawo amma duk wanda bayi kallon yadda ƙarshen al'amurra da su kasance musamman ta hanyar ɗaukan izina ga waɗanda suka gabace shi a wannan layin to tabbas hankalinsa bai amfane shi ba ba fa a rayuwar duniya ba a ininka ininka ininka na yau yau laraba yau laraba ka yi kokari kar a ce ka rufe laraba da mummunan aiki shi yasa kar ka yadda ko wannan mummunan chat da ka yi kar ka ja ka rufu watakila zai zama shi ne aikinka na ƙarshe a duniya kar ka yadda ka yi mummunan aiki ka ja mayafi ka kwanta a'a zai yi wannan kwanciyar ba ka tashi ba a rekod ɗinka za a zo aiki na batsa shine ƙarshen aikinka a duniya to ka tashi ko na fila raka a biyu kai jama'a mun fahimta?